Romawa Sura ta fari Daga Bulus bawan Yesu almasihu, manzo kirayayye, keɓaɓɓe domin yin bisharar Allah, wadda Allah ya alkawari tun da ta bakin annabawansa a cikin littattafai masu tsarki. Bishara ɗin nan a kan ɗansa ce, Ubangijinmu Yesu almasihu, wanda ga jiki shi zuriyar dauda ne, amma ga tsarkinsa na ruhu shi ɗan Allah ne. da iko aka ayyana shi haka ta wurin tashinsa daga matattu. Taurinsa ne muka samu alheri da kuma manzanci, saboda sunansa dukan al'ummai su gaskata su yi biyayya. A cikinsu kuma hadda ku da kuke kirayayyun Yesu almasihu. Daga bulu zuwa ga dukan ƙaunatattun Allah da kuke a Roma, tsarkaka kirayayyu. Alheri da salama na Allah Ubanmu. da na Ubangiji Yesu almasihu su tabbata gare ku. Da farko dai ina gode wa Allah na ta wurin Yesu almasihu saboda ku duka, domin ana baza labarin ku a ko'ina a duniya. Domin kuwa Allah wanda nake bautawa a ruhuna ta yin bisharar ɗansa, shi ne mashaidina a kan yadda kullum ba na fasa ambatonku a cikin addu'ata. Ina addu'a ko ta ƙaƙa. da yadda Allah a yanzu kam in sami arzikin zuwa wurinku, domin ina ɗokin ganinku, in ni'imta ku da wata baiwa ta ruhu domin ku ƙarfafa, wato ni da ku mu ƙarfafa juna ta bangaskiyarmu tawa da taku. Ina so ku sani uwa, na sha ɗaura niyyar zuwa wurinku, ko da yake har yanzu ba a yarda mini ba. domin kuma in sami amfani a gare ku, kamar yadda na samu a cikin al'ummai. Akwai hakkin Helinawa da na bare, da na masu ilimi, da na jahilai duka a kaina. Saboda haka, a gwargwadon iyawata, ina da himma kuma in yi maku bisharar ku da kuke a Roma. Gama ba na jin kunya bishara, domin ita ce ikon Allah mai kai kowane mai ba da gaskiya ga samun ceto. Yahuda da fari, sa'an nan kuma al'ummai. Gama bishara ɗin ta bayyana wata hanyar samun adalci a gaban Allah, hanyar nan kuwa ta ban gaskiya ce, tun daga farko har zuwa ƙarshe yadda yake a rubuce cewa. Wanda yake da adalci ta wurin ban gaskiya zai rayu. Gama ana bayyana fushin Allah daga sama akan dukan rashin bin Allah da aikin mugunta na mutanen da suke danna gaskiya ta aikin muguntarsu, domin abin da za a iya sani a game da Allah a bayyane yake a gare su, gama Allah ne ya bayyana musu shi. Gama tun daga halittar duniya al'amuran Allah marasa ganuwa, wato ikonsa madawwami da allantakarsa sun fahimtu sarai ta hanyar abubuwan da aka halitta kuma ake ganinsu. Saboda haka mutane sun rasa hanzari. domin kuwa ko da yake sun san Allah, duk da haka ba su ɗaukaka shi a kan shi Allah ne ba, ba su kuma gode masa ba, sai tunaninsu ya wofince, zuciyarsu mara fahimta kuma ta duhunta. Suna da awa cewa su masu hikima ne, sai suka zama wawaye, sun sayo ɗaukaka Allah marar mutuwa da misalin siffar mutum mai mutuwa, da ta tsuntsaye da ta dabbobi. da kuma ta masu jiyan ciki. Saboda haka, Allah ya sallama su ga rashin tsarkaka ta mugayen shawace-shawacensu, har su wulakanta jikinsu a junansu, saboda sun sauya gaskiyar Allah da ƙarya, har yi wa halitta ibada, sun kuma bauta mata, sun ƙi su yi wa mahalicci, shi wanda yabo ya tabbata a gare shi har abada, amin. Don haka Allah ya sallama su ga mugayen sha'awace-sha'awace masu banƙyama, har matansu suka sauya ɗabi'a su ta halal da wadda take ta haram. Haka kuma maza suka ba su ta halal da mata, jarabar juna ta ɗebe su, maza da maza suna aikata rashin kunya suna jawo kansu sakamako daidai da bauɗewarsu. Tun da yake sun ƙi su yarda su san Allah. Allah ya sallama su ga halin banza, su aikata abin kunya, su masu aikata rashin adalci ne kwarai, da mugunta, da kwaɗayi da ƙeta, masu hasada ne, da kisan kai, da jayayya, da ha'inci, da kuma nukura, gaya matuka. Macizan ƙaiƙayi ne, da masu yanke da maƙiyan Allah, da masu cin mutunci, da masu girman kai, da masu ruba. da masu haddasa mugunta da marasa bin iyaye da marasa fahimta da masu tada alkawari da marasa ƙauna da marasa tausayi waɗannan kuwa ko da yake sun san shari'ar Allah cewa masu yin irin waɗannan abubuwa sun cancanci mutuwa duk da haka ba aikata su kaɗai suke yi ba har ma suna goyon masu yin su.